Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 29 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. to a zara bayan wata ganawa da suka yi da takwaran aikinsa na china shi jinfin shugaban amurka trump ya ce zai dakatar da shirinsa na sake kara kudaden haraji kan kayayyakin kasar china sannan za a ji cewa shugaban amurka har ila yau ya ce a shirye yake su sake haduwa da takwaran aikinsa na koriya ta arewa yayin da kuma a can wato kan iyakar amurka aka fara batun cewa inda 'yan majalisa suka ce za su samar da kudade biliyoyin daloli domin a samar da tsaro a kan iyakokin kasar ta amurka da mexico kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya manoma na korafi kan matsalolin da ke haifar da tangarɗa dangane da noman wannan shekara. sannan za ku ji cewa a jihar filato da ke tsakiya arewacin najeriya an gudanar da bikin ba da kyaututtuka ga waɗanda suka shiga gasar ɗaukan hotuna bayan nan ibrahim ka almasi garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku daga bisani za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan sai a gyara zama domin jin da duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum bayan wata ganawa da suka yi da takwaran aikinsa na china shi jinping shugaban amurka donald trump ya ce zai dakatar da shirinsa na sake kara kudaden haraji akan kayayyakin china da ake shiga da su amurka yayin da yake magana da kan batutuwan da dama wato kan batutuwa da dama a wani taron manema labarai a karshen taron g20 na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wanda ke gudana a japan shugaba trump ya kuma ce zai bar kamfanonin amurka su rika sayar da kayayyakinsu ga babban kamfanin sadarwa na nawawi wanda jami'an tattara bayanan sirrin amurka suka yi gargadi kan wata manhajarsa da ka iya zama barazana ga tsaron amurka sai dai kasar ta china ba ta samu wani sassauci ba daga takunkumin da amurkan ta suka mata tun a baya at least the time being we're not going to be lifting tariffs Shugaban Amurka kenan yake cewa akalla a halin da ake ciki a yanzu ba za mu dage waɗannan takunkuman ba. Shugaban na Amurka ya ce a shirye yake sake haɗuwa da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a wannan yanki da babu dakaru wanda ya raba koriyoyi biyu domin su gaisa. Trump ya bayyana hakan ne a wani sakon Twitter da ya wallafa gabanin ya sauka a Koriya ta Kudu a yau Asabar. yayin da yake ganawa da manema labarai a gefen taron G20 na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a Japan. Trump ya ce ya yanke wannan shawara ne ta haduwa da Kim domin a cewar shi haduwar tasu wacce ba za ta wuce minti biyu ba za ta kasance tamkar ta mika nuna fatan alheri ne. Shi dai shugaba Kim bai ce komai ba dangane da wannan bukata ta Trump yayin da fadar gwamnatin Koriya ta kudu ta ce ba a dai cima wata matsaya ba amma dai tana fatan za a ci gaba da tattaunawa. ana dai fatan wata sabuwar ganawa tsakanin trump da kim za ta taimaka wajen farfado da tattaunawar da ake yi kan batun nukiliyan kasar ta koriya ta arewa to a gefen kuma shugaban na amurka ya yabi muhammad bin salman na kasar saudiya yayin da shugabanni biyu suka hadu a gefen taron na g20 wanda ke gudana a japan inda ya kira shi abokina wanda ya yi aiki na a a gani a yau asabar shugaba trump ya ce ya ji daɗi da saudiya ta sayi kayayyakin soji daga hannun amurka inda ya kara da cewa yarima salman ya buɗe hanyoyin da za su bunƙasa fannin tattalin arzikin ƙasarsa ta hanyar samar da sauye-sauye sai dai yayin ganawar da ya yi da manema labarai shugaban na amurka ya ce ofan kan ko zai ta da batun kisan ɗan jaridan nan na ƙasar na ƙasar ta saudiya wato jamal kashoji shi dai yarima bin salman na fuskantar suka daga sassan duniya tun bayan kisan ɗan jaridar a ƙasar ta turkiya a bara bayan kuma ganawar shugabannin biyu a yau asabar fada white house ta ce sun tattauna kan batutuwan da suka shafi barazanar iran da kuma batun samar da daidaito kan farashin danyen mai a kasuwannin duniya da na mahimmancin kare haƙƙin bil'adama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manyan jami'an gaggan kasashen duniya hade da iran sun haɗu a birnin vienna domin gudanar da taron da aka saba duk watanni hudu inda aka tattauna kan batun matsayin da aka cimma kan batun nukiliyan ƙasar iran iran ta ce wannan taro na vienna shine zai ba da dama ta karshe wajen ceto matsayin da aka cimma bayan ficewar amurka daga wannan yarjejeniya ita dai iran tana barazanar kara bunƙasa adadin sinadarin uranium da aka amince mata ta yi amfani da shi karkashin matsayin da aka cimma domin a sassauta mata takunkumin tattalin arziki da amurka ta kakaba mata a 'yan kwanakin nan rahotanni sun nuna cewa iran din ta kara adadin amma hukumomin kasar ta iran sun musanta waɗannan ikirari iran ta ce ta saka wa'adin nan da ranar bakwai ga watan yuli ga kasashen nahiyar turai da samar da matakai na sassauci na dogon zango kan takunkumin amurka in kuma ba haka ba za ta fara bunƙasa ayyukan sarrafa sinadarin na uranium zuwa matakin da za a iya kera makamai ita dai kungiyar tarayyar turai tana kira ga iran da ta ci gaba da mutunta wannan yarjejeniya a wannan mako ne 'yan majalisar dokokin amurka suka amince da samar da wasu biliyoyin daloli ga ma'aikatan tsaro na tarayyar kasar waɗanda ke ayyuka akan iyakar amurka da ke kudu maso yammaci hakan na zuwa ne yayin da ita ma mexico ta kara tsaurara matakan tsaro akan iyakarta da amurka inda ta tura dubban jami'an tsaro na musamman zuwa kudanci da arewacin kan iyakokinta yayin hakan kuma makaddashin shugaban hukumar tsaron cikin gida ta amurka kevin mcallinan ya ce zai gana da jami'an tsaron kasashe uku da suka tunkari matsalar bakin haure a mako mai zuwa yayin da hukumomin washington ke kokarin cimma wata matsaya ta samar da mafaka tare da guatemala domin a rage adadin bakin hauren da ke mai da hankalinsu kan mexico da amurka domin neman mafaka mahmud lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma za mu fara da jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Yayin da damuna ke ci gaba da sauka a sassan Najeriya manoma a jihar Borno suna korafi ne kan matsalar da ke haifar da tarnaki dangane da noman wannan shekara. waɗanda suka ce idan ba a magance su ba jama'a za su iya fuskantar matsalar karancin abinci. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana daga Maiduguri. kusan kashi hamsin na al'umman jihar borno dai manoma ne sai dai wannan batu na tsaro ya shafi al'umman wannan jiha da dama musamman ma manoma da makiyaya da kasari suka fuskanci barazana na 'yan kungiyar boko haram sakamakon irin kisan gilla da aka yi ma manomar a mafi yawa a gonakinsu da karancin taki da suke fuskanta a yanzu hakan sakamakon hana sai da takin a jihohin borno da yobe da jihar adamawa da jami'an soja suka yi ana zargin cewa akan yi amfani da shi wajen kera bama-bamai da akan kai hare-hare kan jama'a da su wanda hakan nema ya hankalin hukumar samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya da ake kira fao a takaice wanda shugaban hukumar mr sofian koroma ya koka game da wannan batu da ma ya ce karancin takin ko kuma haramta sai da takin a kasuwar fage na iya mahaddasa karancin abinci. Mr. Kuroma ya ce babban matsalar yanzu da muke fuskanta shine har haramta taki a jihohin nan guda uku. Muna kuma zaton hakan zai iya shafar yadda za a samu albarkacin noma. Amma za mu mika wannan batu zuwa babban birnin tarayya Abuja don mu samu masalahan wannan matsalar. Eh, to see how best we could address that. Waya ma manoman da ke jihar Borno ke tinkarar shirin wannan noma na wannan shekarar ne ga dai abinda wasu suke cewa. suna na jin maisha Shatima ma shirin noma yanzu ba tractor muke nema za mu saka shi a cikin a cikin gonar mu. To kamar wani matsaloli ne ku mata manoma kuke fuskanta? Eh to matsalolin mu muna neman tractor muna neman tallafi wanda za a iya tallafa ma mata da yake muna da jeyu to kuma dukansu manoma ne muna neman taki matsalan tsaro haka na a bayan gari idan mu ce ta bayan gari ana magana manoma na eh. fuskantar hatsari eh. kamar wani kira za ku ga gwamnati na ganin cewa an ba ku kariya ku ci gaba da harkar noman eh to muna kira da gwamnatin nan ne da ta zauna gwamnati ne mai tausayi wanda yake za ta iya saka mana matakan tsaro wanda yake za mu iya fita noma mu je jeji mu je mu dawo lafiya muna roƙon gwamnatin nan ko mun tabbatar cewa da wannan gwamnatin za ta iya taimaka mana sunana bunu goni mustafa borno agri village kasaba eh to ya sha'anin noma yake a borno sha'anin noma dai ga nan to dan da akwai tsoro tsoro da amma duk da haka sai mun daura mun yi shi ba gudu ba jara ba dole in ba mu yi wa yunwa zai kashe mu yanzu haka mun fara noma mun je mun share share tractor yanzu muke jira nan da kwana biyu na insha Allah rabbi za ka mana ogan mu zai ka mana tractor sai dai shi ma sabon gwamnatin jihar Borno professor Babagana Umar Zulum yana mai nuna damuwarsa game da wannan matsala na rashin tsaro da ya ce ya shafi harkokin noma wanda kuma ya ce za su ɗauki matakin kare waɗannan manoma na tabbatar da cewa al'umma sun ci gaba da gudanar da harkokin su kamar yadda yake gama abin da ke cewa. kuma a fannin gwamnati mu yi mun yi magana za mu karfafa security apparatus namu wato vigilante namu da hanta da su sojojin mu tabbatar mun kawo tsaro ga kasan borno saboda mutane su samu su je gwanakin su su yi noma don saboda wadatan abinci shi ke abin da ya kamata mutum daga farko ya samu sauran abubuwan da ya kamata hanyoyi da makarantu da muka yi magana mutane su samu zuwa kauyukansu su je ba wanda zai hana su an dai samu kungiyoyi da dama masu zaman kansu da ke taimaka ma harkokin noma a shiyar arewa maso gabacin najeriya musamman ma ga ƙananan manoma kamar kungiyar icrc wato rescuers committee a takaice wanda yanzu hakan ke rabon iri ga manoma da ma wasu abubuwan da suka shafi fatanya manjagara da dai sauransu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wannan somin taɓu ne daga rahoto na musamman da haruna dauda biyu ya haɗa mana sai a saurari shirinmu na gobe lahadi domin jin cikakken rahoton yanzu kuma za mu koma jihar filato da ke tsakiya arewacin najeriya inda aka gudanar da bikin ba da kyaututtuka ga waɗanda suka shiga gasar ɗaukar hotuna da ke nuna yadda mutane ke rayuwa musamman ma abin da ya shafi al'adun wata al'umma kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin sashen talabijin na murya Amurka a wato taskar VOA. E, Ilyasu Kasimu ya haɗa mana kan wannan biki da ya gudana a kwanan nan. Mawaki Steve pam kenan yake kayatar da baki da irin waƙoƙinsa na country music. dama dai gurin guri ne na nuna bajinta. Amma wannan karan nuna bajinta a fagen ɗaukan hotuna. wannan shine bikin bayar da kyaututtuka ga waɗanda suka shiga gasar ɗaukan hotuna masu nuna rayuwar mutane iri-iri da ke jihar plateau arewa ta tsakiyar najeriya wanda ƙungiyar bric ta shirya da haɗin gwiwar bikin nuna al'adu na jos wanda yakan kama a jos din lokacin da nake zaga cikin jihar filato sai in ji kamar na tsaya in taka don na gane wa idanuwa na albarkacin dausayi duhatsu da tsaunuka ta kotuna za mu iya ganin kyawun mutane wurare da kuma al'adu abin da muke son nuna a jihar filato kenan Shi hoto shine abin da ke aje tarihi kuma gaskiya idan mutum ya tsaya da kyau ya kalli hoto kai za iya adana hoton da aka dauka tun kafin haife ka in ka kalla zaka ga ashe da irin rayuwar da aka yi kenan zaka so irin rayuwar da to ta hoto ana iya tura sakonni. Wanda suka shiga gasar sun ɗauki hotuna iri daban-daban da suke nuna ababe daban-daban na kayatarwa game da Jos din da ma jihar Plateau wacce ta yi ƙaurin suna wajen tashe-tashen hankula masu nasaba da addini da kuma ƙabilanci. ɗayan wani abu in ka ce ma mutane kai daga plateau ne za gan kamar ana faɗa ne a plateau a duk da cikin faɗan da yake yi ana murna a cikinsa ita jihar filato duk wanda ya santa a shekarun baya da suka shuɗe jiha ce ta zaman lafiya da kuma raya al'adu to a wayannan mutane da suka shigo suna ɗaya daga cikin wanda suke so su sake farfado da jihar filato gurin inganta al'adunmu da kuma farfado da zaman lafiya wanda alhamdulillahi ko a nan yanzu idan kan lura za ka ga fuskokin al'umma kala-kala daban to ka gani idan har wannan abin zai ci gaba da ɗorewa to ina ganin gaba-gaba insha Allahu jihar mu ta baya za ta dawo. ana gani irin wannan gasa za ta taimaka gaya wajen canza irin suna da garin da kuma jihar plateau suka yi daga waje na husuma da tashin hankali zuwa waje na lumana da hazaka. Daga Jos, Nigeria, Iliyasu Kasimu, a gaida Ilyasu Kasimu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 15 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji amsar tambayoyin wasu masu sauraronmu da dama ciki har da Umar Aliyu daga Borno da Sani Aliyu daga Kano da Usman Yusuf Kaduna da dai sauransu da ke son jin tarihin harshen Hausa. To idan masu tambayar na saurare ga ansar da shugaban jami'ar koyo daga gida ta Najeriya Profesa Abdallah Uba Adamu ya bayar. To magana ta gaskiya shine ba wanda zai buɗe baki ya ce da kai ga asalin wani yare ko wani harshe. Ana amfani da alamu ne na zaman mutane a wani guri a tabbatar da zaman su a wurin ko kuma yadda rayuwarsu take da kuma inda suka taso daga wani wuri zuwa suka koma wani guri. kamar misali mutanen ingila ai da asalin su daga jamus suke hmm. suka taso suka gangaro suka koma ingila din wata kabila ce a kasar jamus ta koma ingila suka zama english hmm. amma mu maganar hausa ba wani wanda zai ce da kai wai ga asalin hausawa ko ga asalin yaren hausawa ba wai babu asalin ba ko kuma babu asalin yaren a'a har yanzu bincike bai kai mu inda za mu zo mu samu wani abu a bunne ko a boye ko a rubuce da zai ba mu wato karara wata hanya da ta nuna cewa ga asalin Hausawa ba hmm. abin da muke da shi a yanzu a nazarcen hasashe ne misali akwai hasashen cewa watakila harshen hausa ya samu asali ne daga habasha ba dan komai ba dan ganin cewa akwai wani abu da hausawa suke yi wanda ya kwatanteteniya da irin mutanen habashan hmm. ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi shine na bautar rana to a cikin ɗaya daga cikin wato ta'adodin bahausawa akwai inda ake wata waka da ko wasa ne da ake kamar cewa ana bauta wa rana to wannan shine ake ganin cewa akwai kamanceceniya tsakanin hausawa da habashar watakila ko daga can suka fito hmm. sannan na biyu wani hasashen dai na kuma dai habashan shine takamaimai abin da ya shafi kano hmm. To shi Kano an ce ɗaya daga cikin mutanen da suka karfafa Kano ba wai suka kafa ta ba suka karfafa ta sunan shi Dala. Wannan tudun ga Dala daga sunan shi aka samu. To ana hasashen cewa Dala din daga Dahalak ya fito. Dahalak kuma wani tsibiri ne a wajejen Ethiopia Eritrea. Hmm. Duk da wata habashin ne to amma ai da ya zo ya tarar da mutane a wurin. Hmm. ba wai shine ya zo ya kafa alkariyar kano ba a'a zuwa ya yi ana cewa karfa ne zai ɗauki giwa a kafatarsa zai kaza zai kaza kuma shi ya kawo musu nau'in bauta irin na mutanen habasha su yi kusurwa guda hudu su yi masallaci su yi idi saboda duk wannan dangantakar mutanen habasha da kasashen laraba hijaz takamaimai maka ya riga ya sa sun san cewa ana da masallaci ana yin idi hmm. to daga wannan ta halak din ake hasashen cewa an samo hausawa to amma kamar da riga maka wannan ba za ta yiwu ba saboda da ya zo ba wai shi ya kafa alkariyar ba mutane ya zo ta rada gurin kawai ya mulke su to kaga wannan hasashe kenan na farko na cewa hausawa suna da alaka da ethiopia wato east africa ko kuma ce gabashin africa mm. hasashe na biyu shine a cikin ɗaya daga cikin fir'aunonin misira akwai wani fir'auna ana kiransa hausal to ana ganin cewa wannan hausan din da mutanensa bayan ya gama fir'aunancin shi ko korarsa aka yi koma dai menene da ya bari ya gangaro ya ta yawo ya yi ta tafiya da shi da mutanensa to of course shi ya rasu mutanen nasa suna nan aka ta tafiya aka ta murgina a karni karni karni har suka gangaro suka zo wajejen daura hmm. a nan suka kafa sansanin su kuma suka zaman su saboda haka ana ganin cewa daga misira jama'ar hausal su suka taho to kamar yadda na gaya maka duk wa'annan hasashe ne babu wani abu tabbaci da zai nuna maka cewa a misira din akwai masu yin hausa yadda muka santa amma kuma hausa ma yadda muka santa yanzu ta bambanta da hausan da ake ta shekara ɗari ita kuma ta bambanta da hausan da ake yin ta shekara ɗari biyu hmm. saboda cakuɗo da ake da mutane da kuma yararraki da are-are da ake da kalmomi da na ta'adodi wanda yake ya riga ya canza alƙiblar ɗin hausawa yanzu hausar yan boko ma daban take da hausar wanda ba yan boko ba Wata hausa ce hmm. saboda hausan ko ta kama kowane yare rai ne da ita murginawa take ta ɗauko wannan ta murgina shi ta narkaɗa shi ta ta hmm. saboda haka idan aka ce za a da ana ta bincike wai menene asalin hausawa ko asalin harshen hausa wato za a ɗauki lokaci matuka kafin a samu wani abu tantiri wanda za a ce wannan shine kimiyya ta bayar a matsayin tabbacin cewa wannan abu ya tabbata Mm. abinda kawai ake da shi kamar da gaya maka hasashe ne mm. abinda za a ce uh, hypothesis ko theory ko speculation amma ba wani abu tabbas wanda zai nuna maka wani abu wato abin mamakin shine ana yawan danganta cewa kasar arewa kasar inda hausawan suke ba wani wai takamaimai a ce wai ba hausawa bane a wurin kuma duk wanda suka zo suka rubuta tarihi kamar yanzu wannan shi uh, baya jidan da ake magana wanda mm. da yawa mu ba yadda ma akwai shi ba Hmm. shi ma ba wai shi ya kafa kasar hausa ba zuwa ya yi tarar da mutane ya tarar da sarauniya tana mulkin ta kuma shekara ta shekaru ita kanta ta jima tana mulkin kafin ita kanta kuma akwai wa'ansu da suke mulki da yawa a kanta to amma sai ka ga wayansu malaman tarihi na turawa suna nan suna son su nuna cewa bayaji da kamar shine asalin hausawa ba shine asalin hausawa ba babu ma wani bayaji da saboda a lokacin da aka yi wannan aka yi daurama garin Bagada da bai isa ce zai turo wani mutum ya to tun daga Bagada da har wai barno daga barno kuma ya zo <laughs> eh, daura ya ce zai abin nan ba kauyen kauye ne kauyen na ta sallama hmm. saboda haka babu wani magana wai wani dan sarki ya to daga wani guri ya gangaro to duk wannan labarai ne ake yi kawai dan a nuna cewa bakar fata bai da asali uh-uh. bakar fata bai da usuli bakar fata shi ba komai bane bakar fata eh, tarihin sa yi masa shi aka yi saboda bai da wani alamar rubutu wanda zai adana tarihinsa bai da wata hanya da zai tabbatar da tarihin kansa da kansa mutane ne suke zuwa suke kirkiro masa tarihinsa suke cusa masa a kansa dan dai kawai a nuna cewa bakar fata ma mutum bane to ka ji dai wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da ake fuskanta a yanzu a duniyar nazari game da ainihin tarihin hausawa. to uh, Prof idan ka ce maganar bayaji da soki burutsu ce wato kenan ina batun hausa bakwai da banza bakwai. na farko ma dai an daina cewa banza bakwai mai girma sarkin daura a shekara ta dubu biyu da tara nake jin ya ba da umarnin cewa a daina cewa da su banza bakwai sai dai yan uwa bakwai hmm. to maganar hausa bakwai da yan uwa bakwai kuma wannan tarihi ne na hausawa tabbas akwai mutane yan uwa bakwai akwai kuma mutane hausa bakwai wanda sarakuna ne suka zo suka mulki kasashen hausawa wanda suka zo suka yi mulki a kai amma ai ba su ne asalin hausawa ba misali a kano a kano a lokacin da bagauda ya zo kano ai ba wai ya zo ya tarar da gari ba ne fayau babu kowa ya zo ya tarar da mutane a wurin ya tarar da kasuwanci ana harka ana kasuwanci sosai a bakin kurmi matsalar ita ce da makera da manoma da maharba da masaka duk suna zaune suna zaman yan marina ne kowa gabansa ya fuskanta an kasa zama a hada a hadu a ce waye zai shugabance mu waye zai mulke mu tsakanin mu. shi ne suka aika saboda a daura a lokacin tafi kowace ƙasa ƙarfi a kasar arewa tafi kowace ƙasa sarakuna shi suka roƙa suka ce suna son a turo musu kantoma wanda zai zo ya tsara musu yadda mulki yake a dangon shi ne aka turo ba gauda ɗin ya taho saboda haka da ya zo ya tarar da mutane ya tarar da mutane suna harkokinsu suna sana'o'insu kawai neman kuɗinsu ne wanda ke kuma dama shi sa ake cewa suna da wannan neman kuɗinsu ne ya hana su su zauna su ce ba za su zauna su tsara kansu mulki saboda kowanne ya fito yake zai mulki sai ya ga cewa a'a wani bai isa ya mulke shi ba so sisi suka ce gwanda dai su kirawo wani daga wani guri su zo ya zo ya musu saboda haka maganar hausa bakwai tana nan ‘ya'yan sarakuna ne amma zancen cewa larabawa ne bata taso ba saboda babu wani abu a cikin su ko a rayuwarsu ko a tarihin ko a su da ya nuna wani larabci illa iyaka an ce wayannan ƴaƴan sarauniya ne wannan kuma ƴaƴan kishiyarta ne karɓa gari mun karɓi gari da duk wannan dai hayi tatsuniyar mm. to wayannan ƴaƴan sarakunan su aka tura su suka je suka yi kantomomi mm. a kasashen Hausa wanda dama can akwai wannan kasashen akwai mutane a wurin sun zo Rano sun zo Zaria sun zo daura da of course a daura din suka fara sun zo ka katsina duk wayannan guraren da ake kiran hausa bakwai da kuma guraren da ake cewa kamar yan uwa bakwai kamar su hmm. eh, oyo kenan ana ganin ta kasar yarba kaji ma dalla ya ce wai daga kasar hausa aka tafi kasar yarba aka je aka mulke su ana ce da basu ma sannan da nufe da kwararrafa da sauransu to sarakuna ne ko kuma dakatai ne ko kuma zaka iya cewa wakilai ne ko kuma jakadu ne ko wani abu dai na sarakunan suka je suka kafa sansanin su suka haɗu da mutanen daga baya kuma suka suka yi musu mulki mm. to amma zancen cewa laraba ne ko ƴaƴan larabawa ne duk bata taso ba ba wani abin da ya danganta su da larabci daga yaran su daga lafasu su da komai to profesa daga cikin kasashen hausa na yanzu shin akwai waɗanda aka tarar da masu amfani da wani harshe daban sabanin hausa kafin suka rikide suka zama hausawan kuko ya ne a iya sani na babu a iya sani na to amma ba za a rasa mutane wanda suke nazari a kai ba wanda kuma za su iya fito da wannan amma ni na san akwai wani littafi da aka buga a nan turai ana kiransa being and becoming hausa mm. being and becoming hausa wato zama aka yi aka wani taro aka ce bari a rubuta littafi akan takamaimai tarihin hausawa da sauransu to allah cikin ikonsa ni aka aiko wasu wanda suka buga littafin a turai suke cikin america ne ma to su suka suka da aka buga littafin aka turo min aka ce in sharhi akai na sharhi akai na nuna cewa duk abin da aka da shi akan tarihin hausawa da kuma rayuwar hausawa din gaskiya magana hasashe ne a littafin to sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Profesa Abdallah Uba Adamu da ya ansa mana tambayoyin da Salaman Abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa a huta lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Kabiru Hassan Malam Maduri da Muhammad Sadi ɗan Hausa Baturiya a jihar Jigawa inda suka ce Assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku ba mu dama. mutunawa wa gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi batun sabon ƙarin albashin da ya zama doka. Har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa. Ma'aikata ba su gani ba a ƙasa. Tuken alkawari dai cikawa. Sai wasiƙa daga Usman Kasim Kiringin ɗan jihar da magaran ta jamhuriyar Nijar, inda ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ina so na tofa albarkacin bakina dangane da sanarwar da gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar Nijar ta yi. Na cewa ta tsige magatakardan gari na biranen Agadas da jihar Difa. Hakika hakan ya yi daidai, amma har yanzu mu talakawa muna buƙatar a tsige Prime Ministan ƙasar. wato Malam Briji Rafini. Ganin yadda ya zama ɗan amshin shatan gwamnati ne kawai babu wani sauye-sauye da muka samu har ya zuwa wannan lokaci. Allah dai ya kyauta amin. Sai saƙo daga Iliya Usaini Usman Journalist bataskun da Sulaiman Adamu Tandari da Amina Garba Auta Angwar Jaji inda suka ce salam VOA Hausa hakika mun yaba da matakin da kotu ta ɗauka na dakatar da dokar sa lasisin wa'azi ga mal malaman jihar Kaduna. Don haka Allah ya sa gwamnatin Nasiru El Rufa'i ta bi umarnin kotu ta janye dokar cikin gargawa. Sausai sako daga Malam Usaini Dangwate Karasuwa da Ibrahim Musa Wada inda suka ce salam BOA Hausa. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka ɗari ba ɗaya da ka kawo mana sauƙin duk wata matsalar hare-hare kamar na su Boko Haram da 'yan bindiga daɗi har ma da ɓarayin shanu da faɗa tsakanin makiyaya da manoma tare da shugabanni na gari amin saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a inda ya ce mutuwar wasu mutane masu aikin haƙar ma'adanai fiye da talatin sakamakon rubtawa da wurin aikin ya yi a lardin Luwalaba a kudu maso gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. Hakan abin jimami ne da alhini. kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. bayan wata ganawa da suka yi da tabar aikinsa na china shi jinfin shugaban amurka donald trump ya ce zai dakatar da shirinsa na sake kara kudaden haraji akan kayayyakin china da ake shiga da su amurka yayin da yake magana kan batutuwa da dama a wani taron manema labarai a karshen taron g20 na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki shugaba trump ya kuma ce zai bar kamfanonin amurka su rika kasai da kamfani wato kayayyaki ga kamfanin wawi. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau Voitech zanga-zanga ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. à Afrique, dites-le à un ami.